bismillahi Rahmanir Rahim. Magi, kashi na arba'in da hudu. Irin yadda ya ga matasa na laye sun shaɗa mara da manya-manyan mutane har da dattijai kowanne na tsaye rike da linzaminsa ya saka shi sakin ɗan murmushi. Hannunsa ya ɗaga ya fito amintaccensa da ke tsaye kusa da wani ingarman doki ya sha kwalliya yana rike da linzaminsa wato dokin da zai hau ne. Don karo wajensa yake yana karantar irin tsayuwarsa hala har ya tare da mace ne a cikin mata. shi ne tambayar da ya yi wa kansa, hala, har ya samu nutsuwar da ya hana masa da ya hana masa shi ya samu. Yana sowa ya kai ƙasa ya haɗe hannayensa, ya da kansa ya farta, ja gaba kake jan gwarzo, faro kake mai farar zuciya, ya kai mijin zinariya, mijin gimbiya Nadiya da gimbiya Najiba, sannan ka fitowa, haske, haskenka haske ne mai haska duniyar mu sannan da fitowa na namijin mazaje, sannan da fitowa mai gidan rana. Sun bugu sun buga, sun kasa gurnani. Gurnani kake yi mai tarwatsa taron maza. kane ɗaya tak mai wuƙar yanka, mai da magaran, sarkin sarakuna, matashi ne mai abin mamaki, mai motsa zukatan, ko da ba su shirya ba. Murmushi ya saki yana limshe idanuwansa, kansa ya ɗan sadda. ɗan sadda da dubansa ya sauke akan amintaccensa. Namiji ne gabjejen gaske wanda yake ji da shi. Wannan shi ne babbar kyautar da masarautar garin Agadez ta taɓa masa, wacce har gobe yake jin ta har cikin ransa. Kyautar amintaccensa kyauta ce da ba zai iya mantawa ba. A da soja ne, ya sadaukar da haka don bauta masa, shi kan me zai iya bashi ne don ya gode masa, shi ba bawa ba ne. Ya bashi sarautar dogaran fada baki ɗaya, yana da salari wacce ta ninka ta sojojin har uku, yana da gida a waje da fada da mota har biyu, kyautar sarki ne wannan. Ya rage muryar sai da niyyar ya tsokane sa ƙasa-ƙasa ya ce, yaushe zan yaushe zan maka wankan ango?" Shi ma murmushin ne ya ƙarasar da kansa, hannayensa jimƙe bai daina yanayin kirarin da yake ciki ba. A hankali ya rinka takawa manya-manyan dogaransa na yi masa kirari, da sauri amintaccensa ya janyo doki ya sa da shi. Ɗan dukawa ya yi don ya taka ya hau kamar yadda aka saba, sai dai ga mamakin duban Dubban jama'ar wajen wani uban tsalle daka ya ɗane saman ingarman dokin nan. Ai ko zo ka ji wani irin busa da ihun gardawa da kirari. Nan fa tsumi ya motsa aka haukace aka ɗane dokuna. Lalle sarkin su ya fito a shirye. Da haka duk suka haye suka yi babban filin sukuwar fada. Aka shiga gabatar da su kuwa cikin tsari da zaburar da zuciya. Inda wajen ya cika makil ana ta kai kawo ana murna. A hankali ta je ta je ajiye ta saman gado sai dai ta kasa zama. Ta kwala 'yar ƙara tana miƙewa tana ƙara ware ƙafafuwanta da murya kuka ta ce, Anti barkono a ƙasana, ki yi wa Allah mu je asibiti kar a je na farki. Antinta ta jiyo tana dariya tana kallonta, a fili a bayyane ta ce sakar wofi, Nadiya kin bani mamaki, wai ki buɗi baki kina hauka gaban kishiyarki, ni yanzu nan da Allah da Allah tsaya mana taimaka maki. Nadiya ta kalle ta da kyau ta murmushi ta ce, Anti kenan, ni na Najiba ba kishiyata ba ce, kuma na rantse da Allah zan yi ta zuwa ina gaishe ta ina neman afuwar ta har ta sauko. antini ba za ki tura ni na yi mata gaba ba ni zan mayar da ita kishiya a'a idan har na yarda na shiga layin kishiyarta kin gane nan ko sai kin kasa ganewa ce ce ni a jiya har fada har fada kike ashe bata damu da shi ba ma ni ko ina da tambaya anti menene ainihin dasa tsanarsa a zuciyarta kin san menene anti zan baki zan baki mamaki idan na furta miki dalilin madaukakiyar tsanar da ta fara yi masa har ma ta rinka neman makusarsa ido rufe shine daga wani faɗa da suka yi da matarsa ta buɗe baki ta ce da ita baka mai bakin aniya kin matsawa rayuwarta kin matsawa rayuwata kamar wata kishiyarki bayan mijina ko a kafarsa aka kula aka kulla baka zai cire ya yarne ba kya gabansa hakan yasa nake tausaya maki Nadiya ta murmushi tana kallon antinta ta ce, A ranar da suka suka suka a ranar yi faɗa akan abin nan sai da ta rinka maimaita kalmar nan sai su sau sittin da uku ina kirga hannun antin ta riƙo ta ce anti akan me zai mata zafi har haka bayan sa su ranar da aka ce ana taro na gidansu za ki ga ta rasa me za ta saka a salon ta saka wannan ta cire wannan mitar ta ɗaya ce ka je ya rinka hararaka kamar wanda ka fito tsirara antin da ta girgiza kai ta ce ke dai ta baki tsoro ne ai Nadiya komai isarka da tunanin kai ɗin wani wani ƙwaro ne ai akwai gabanka so nake yata ta kasance jarumin sarki shahid so nake baki ɗaya ki doke su Nadiya wai kin ga fuskar sa yaya kamanninsa suke Nadiya ce wani irin tsam kafin ta saki murmushi. Ta ƙara ta saka hannayenta ta dafe kumatunta. A bayyane ta ce tabbas rabo ya kai ni zama matarsa in ba haka ba ban isa na shigo layin wace zai iya duba ba me kike nufi antin nata ta tambaya cike da zakuwa Nadiya ta ce anti wallahi rawanin nan da yake shine rufin asirin mu da a ce buɗe fuskarsa yake da ƙirarsa da mun shiga uku da mata anti shahidu baki ba zai baki ba zai faɗi kamanninsa ba murmushi ta ta miƙe ta nufi bayi dan tara mata ruwan wanka da gashi Da kallo ta bi ɗakin a karo na biyu, AC sai yake ɗakin sanyi sosai. Anti na fitowa ta ce, Anti, ba a kashe AC ɗin nan ba tun jiya? Kamata ya yi. Kama ta ta miƙe suka na bayi. Suna shiga ita da kanta ta cire zaninta ta ajiye. Antin nata na jiranta don ta san sai sun sha kokawar zama a cikin ruwan nan ɗumin nan. Ta ce, wato Nadiya, bacci na na jiya wani irin bacci ne mai salama. Sau ɗaya nake faɗa maki Nadiya na yi a ɗakin can. AC na hura ƙofofin fatata. Nadia bacci ne na yi na salama. A lokacin sallah na yi tartar a cikin na. Kiran sallar tamkar a ɗakin nan. Na so na ƙi tashi, na ƙara juyawa sai dai cikin ikon Allah. Irin karatun da aka yi tamkar a azumi ya hana min rantsawa. Ni ce yau da ban masallaci sallah? Lalle Nadia wannan gida babban gida ne. A yanzu na daina zagin dangin kishiyarki. Ko da kuwa su ma daga gidan sarauta suka fito, amma na daina zagin su da suka zo wajen wajenta suka tare. Nadiya ba yunwa, ba ƙishirwa, ba shara, ba wanke-wanke, ba wanki bare guga. Nadia ba zagi ba duka, ba zafi. Nadia wajen kwanciya a gyare ga wani ƙamshin turaren wuta da ba sa gajiya da sakawa. Nadia ina ina miki ina shatin ina hango ina hasko kaina haba ina ina zan je na duka na yi musu sallama na dawo na taya ki zama Nadia ni dai ko cin uwar taki Najibar za ta yi ko? Ba inda zaki ki. Maganar tafiya ma ki bar mata mijin ma bata taso ba. Nadia na dariya tana ɗan tsoma ƙafarta a ruwan da ta ji yayi zafi sosai. tace ce anti ni sulhu nake nema da Najiba. Ni kai na jiya kafin na san waye shi nake faɗin na bar mata ne. Anti ni kam zaman lafiya nake so da Najiba amma ba zan iya barin Sultan ba. Dariya ta ce ko kefa fa 'yar nan wato kin ga maza kin kasa kawar da kai ko wahalar bata firgita ki ba Nadiya ta rinka dariya ta ce ta firgita ne, amma kuma ta ƙara min ƙwarin gwiwar zama a sashe na ruwa masu zafi ta haɗa ita ma kafin ta yi ƙoƙarin kama jiba. tun daga yadda take ƙin son cire doguwar rigar jikinta ta ɗan fara kokonto bata kawo komai kanta ba har ta tallafa mata ta shiga ruwan nan irin zaman da ta yi a cikin ruwa ya saka gaban Zara mummunan faɗuwa Da sauri ta mayar da hannunta na hagu ta ƙara taɓa zafin ruwan da ke ɗauke da abubuwan ƙamshi. Tabbas yana da zafin da ko lafiyar eh, ƙalau zaka ji tsoron sa? balle ita take tunanin miji ya zo wa? Da sauri ta kalli Najibar, abubuwan da ta gani saman shimfiɗar a bushe fa, sannan ita kanta a jikin ta ga abubuwa su fa na ne. Duban fuskar Najibar ta rinƙa yi kafin a hanka a sanye ta ce, gardama kika masa Najiba ko me ya faru da ke? Najiba ta kai dubanta kan fuskarta, haushi ya saka ta ƙin magana. A wannan lokacin sai da Zahra'u ta kuma ta kuma fusata, kinga ki rufa min asiri ki bani amsar da ke min yawo a kaina. Ki rufa min asiri ki bani amsa yaya zan saka ki cikin ruwan zafi haka baki ji zafi ba. Bayan na ga alaman da suka nuna mai mijinki ya zo gare ki. Shirinda da ta ƙara yi ne ya saka Zahra'u ƙara shiga yanayi irin na damuwa. Fuskar tana rikidewa zuwa kalar wacce za ta fashe da kuka. Ta buɗe bakinta a hankali ta ce, meye ki? Hala ba ke zuwa ba, hala da wata ya tara a ranar ki. Najiba ta yi raurau da idanunta ta buɗe bakinta da yanayi na ɓacin rai. Ƙasa ta ce, Me kike son ji? Yawan magana na da ɓacin rai na? Me kike son ji? Na kuma maimaita maki, shirman da, da ba yanda za ki iya yi mani. Hannayenta da ke kusa da nata ta riƙo ta ɗago tana kallon su ta ce, Ban taɓa ganin wulaƙanci irin na jiya ba, Tabbas ya gama amfani da Nadia ya ɗora ni saman dattin jikinta. Ido zarau ta rintse da ƙarfi tana kawar da kanta. A sanye ta rimshe idanuwanta, tana jin duk wani waje da harshen sa ya rinka bi a jikinta kafin ta ce, Zarau kin san wani abu? Na tsane shi. Zarau ta lintse idanuwanta ita ma, kafin ta janye hannunta ta miƙe a hankali ta ce, Ina jiran ki, ki gama ki fito. Da sauri ta juya ta fita, ita ko ido ta lumshe ta ƙara zama cikin ruwan nan. Tabbas ya ci galaba a kaina a yau. Ya bi min jiki da kallo. Idan ma da gangan ka lashi fatar jikina Shahid, na maka alƙawarin sai na saka ka san lasarta da ɗauka sai na saka ka san lasarta da hauka-hauka idan ma da zumar wani lamari na zuciyarka ka haɗe ka haɗe leɓena da naka Shahid. Na maka alƙawarin sai na haukata yawun bakinka Shahid sai na zaburar da mafarkinka Shahid sai na hana maka sukuni na rantse matanka ba su ne abokan gabana ba domin na yi imanin wa man tash Ta tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Zara'u na fita ta ci karo da Ummu zaune tana kallon kofar Ido hudu suka yi da juna, Zara'u ta sadda kanta ta yi da fita a ɗakin. Ummu ta yi murmushi ta ce Zara zo mana. Zara'u ta fasa fitar ta karasa wajen Ummu tana kallon ta. Ummu ta kuma yin wani murmushin ta ce ina zaki je? Ki faɗi matsalar 'yar uwarki. Ba dai Ami za ki faɗawa ba. Zara ta ɗago tana son goge hawayen da ke cikin idanuwanta. A sanye ta ce Ummu tana cikin damuwa. Yayi da Yabu ya faɗa mana sai mun kai zuciyoyinmu nesa mun kawar da kawunanmu. Ina ga shi ma dan ya cewa haɗuwa da ita ne yake iya haƙurin ganin hawayenta. Umma me mai ƙarfi meye mai ƙarfi tsakaninsu haka? Na zata na ji ba za ta iya haƙuri, amma Umma ta Nadiya fa aura, sannan a jiya Nadiyar a su ta kwana, ba abin da ya faru da Najiba. Umma ta lumshe idanuwanta tana ƙoƙarin murmushi a bayyane, a sanye ta ce, "Eyya!" shine zaki je ki faɗa wa ammi haka zarawa ta bar hannayenta sauka sauka a fuskarta sosai ta ce na gaji ne da ganin yanayinta a haka ƙanwata ta kasance macen da a wajenta nake ɗaukar darussan kecewa da dariya komai ɓacin raina ita ke ƙara saka min ƙaunar na rayu a zuciyata ita ke ke ƙara saka min natsuwa idan har hankali na ya tashi ummu na gaji na gaji da ganinta tana hawaye akan auren nan na ga alamun shi ma ba so yake ba ita ma haka to akan me za su yi ta wahala har haka Murmushi ta ta kamo ta ta zaunar da ita. Tana hangen ‘yan ƙafafuwan Najiba daga wajen ƙofar da alamu ta ƙara tana jin me za a ce ne. A hankali tace ce, shi ne faɗa mata ta raba auren? Zahrawa ta kuma sauke ajiyar zuciya har da ƴar shekarata ta ce, ashe shine wanda ke tafiya suke haɗuwa a step wajen da take zuwa shan iska. Shin bibiyar ta yake yi ko menene? Ummu, idan ma auren su ba mai mutuwa bane a sama mata ‘yancinta. Ba zan iya motsawa nan da can ba har sai na ga abin da zai faru ya faru. da ƙanwata. Ummu a wajen Najiba muke koyon murmushi komai ɓacin ranmu. Ba zan yarda farin cikin ta ya gushe daga rayuwarta ba. Wallahi su Umar Kare jiya kuka suka yi kamar me. Ummu yaya ya ya kwana yayi muna masa da shi hakan yasa tun karfe shida yana gidan nan mun yi niyyar yau mu haɗu mu duka mu saka ta farin ciki da murmushi sai gashi ya ƙara ɓata mata Ummu ta yi murmushi dai kafin ta ce Zara'u sai nake ganin kamar kun so kanku da yawa Idan ma wani abu ya haɗa su fushi da juna me zai hana me zai hana ku yi bincike don gano musabbabin wannan rashin jituwar tasu ta hanyar zama ku tambayi kanku da kanku wace ce ku wane ne Sultan Shahid bara na faɗa miki waye Shahid Shahid ne Shahid mutum ne mai son ƙare martaba da mutuncinsa ɗana duk wani wanda ya sani bare na ɗan uwansa Shahid a duniyarsa ya tsani mace mai rawar kai da neman fitina Shahid ya kasance mai son mace mai wahalar gani ga maza Zara'u Shahid ba shugaba ne. Zara'u Shahid yana da dama da yawa a rayuwa. Sannan idan yau ya ƙi kallon Najiba me dalili? Ina ga babban dalili a nan shi yana jin haushin ta. Yana jin haushin halayenta a abin da na fahimta kenan. Ke kin san wace ce ƙanwarki a fannin tara samari? Wayar tana na hannuna. ta na kai mani daga inda na fito. Ɗan shiru tai ta ce, ba ma wannan ba, za ki fita kanki tsaye ki tarbi Ami ki nuna mata Shahid na takura ‘yar uwarki Zara ko kunya ba kya ji ba jin nauyi kin san irin yadda ta ci burin auren nan da irin lokacin da ta jima tana son hakan ya kasance kuwa kin san burin amin ku kenan kuwa kin san babban tashin hankalinta a yau ta ji wani abu na faruwa tsakanin su ne bari har abin ya fito daga wajen ku Zara, idan da amana ruwa ba zai ci gwani ba idan har da kunya ba za ku iya daga kai ku nuna wani lamarin ba amiwa ce ce a wajen ku ko kuwa sangarta da ku da tsananin soyayyar da ta nuna muku ne za ku saka mata da shirme. Najiba ta lumshe idanuwanta a hankali ta ja jikinta ta koma wajen wankanta. Darzar jikinta ta shiga yi cikin natsuwa sai da ta gama sannan ta koma gaban madubi ta yi tsaye. Ami, tabbas idan har su ɗin 'ya'yan halal ne za su so saka, saka alkhairi da alkhairi. Ami uwa ce a wajen wajensu mai kuka da damuwarsu ta yi farin ciki da farin cikin su Ta kasance mai sadaukar da farin cikinta domin su, mai rungume su a kowane hali. Duk irin fitintinin su bata taɓa gajiya ba, takan tarewa ta ɗauki jifar da aka wa kuka. Gashin kanta ta warware ta shiga yin wanka don ta tsaftace jikinta. Sai da ta gama ta ɗauko ɗan ƙaramin tawul ta naɗe kan nata kafin ta ƙura wa madubi ido. Murmushi ta a bayyane tana ganin yadda fuskar take da kumburin kuka da rashin wadataccen barci. Lalle ta yi mantuwa guda, ta manta su waye 'ya'yan mutallaf, ta manta idan ta tayar musu da hankali sosai ba za su iya riƙewa ba, ai kuwa za su tayarwa da Ammi ne. Lallai ta manta girman alkhairin Ammi a rayuwarta. Murmushi ta tana ɗauke ɗan guntun hawayen da ya ɗan leƙo ta gefen idanuwanta kafin ta nuna ‘yar yatsarta ta kausasa dubanta ta ce, Najiba Mutallab, na hana miki zubar da hawaye a gaban kowa, daga yanzu za ki yaƙi duk wani mai shirin yaƙar ki da salon takun da ya zo maki da shi. Tawul ta ɗaura a ƙirjinta kafin ta nufi hanyar fita. A hankali ta rufe bayan, tana juyowa ta gansu su uku zaune su umma sun shigo sun haɗu su huɗu kenan murmushin da ta jima bata masu irin sa bane ta sakar masu duk sandarewa suka yi suna ganin yadda take takowa. ta ƙaraso wajen kayanta da ke ɗakin ta ciro na sallah ta saka ta juya ta tayar da sallah tana gama amina shigowa da zazzafar dahuwar rike ta tirare da kanta a hannunta wanda ta shige kicin da kanta ta dafa da kanta ta ƙaraso tana faɗin an yi sallah da wani murmushin ta miƙe tana faɗin ami yunwa nake ji sosai ciki na fa Muna farin ciki ne ya lulluɓe su baki ɗaya. Umar, da ke amsa waya kuwa ta yi murmushi a ranta tana furta, yanzu na yarda ni na haifo ki yarinya. Kamar da wasa na ji ba, ta zauna tsakiyar su suka rinƙa cin abincin nan suna ta raha tsakaninsu. Ami ta kalli Zara'u ta ce, me yasa ba za ki bi ƴan uwanki ku juya ba? Ita maman Zinariya an ce ta ce za ta bi baya, sai jikin Zinariya ya daidaita, ke kuma kin ce ba yanzu ba. Shin akwai wata matsala da ke faruwa a gidan naki ne? Zarawa ta sauke ajiyar zuciya ta kalli Najiba da ke cire rigar nan, ta ɗauko ‘yar yaloluwa ta saka, ta dawo da sauri tana faɗin, kar ku cinye mai daɗin. Murmushi ta ta kalli ummu da ke ɗan kallonta kafin ta sauke ajiyar zuciya, ta mai da dubanta kan Ami da ke nazartar ta, ta ce Ami, lafiya ƙalau, ina so ne har Najiba ta tare ɓangarenta, kin ga kin ce sai na yo satinta sannan? Sannan kuma mun yi magana da shi ya amince. Ami ta gyaɗa kanta tana murmushi suka ci gaba da cin abincin. Sai can bayan sun gama ne ta kalli Umma Kulsum ta ce, Ummu, ki yi ƙoƙarin kula Yarima. Ya jima a falon nan, tabbas na fahimci wani abu a tattare da yaron, na kuma yarda da gaskiyarsa. Umar Kulsum ta gyaɗa kanta, tana ɗan saddawa, irin na jin kunyar nan. Tana gama ci sosai ta miƙe, ta saman bed ɗin su. Kwanciya yi tana warware gashin kanta. Dubanta ta maida wajen Ammi, sai da ta shagwaɓe fuskarta ta ce, Ammi, salon ɗina fa, Ami ta kalle ta da sauri ta kalli Ummu ta kuma kalli ‘yan uwanta. Sai da ta kikkimta ido a hankali ta ce, sai bayan sati biyu za ki koma insha Allah na jibana. Fata na ki kwantar da hankalin ki na jiba. Murmushi ta tana limshe idanuwanta. Ummu kuwa ta miƙe ta kama hannun Ami suka yi waje. Tana duban ta ce, wani irin za ta koma salon? An taɓa yi dama? Ami ta ce, Ummu ba zan iya hana ta aikinta ba. kuma shi ma ba zai hana ta ba wallahi sai dai wajen aikin ne aka canza mata ana gina mata wajen ne a can cikin fada daga wancan hanyar fitar sai a buɗe mata ƙofar a saka masu tsaro mutanenta za su iya zuwa nan su yi aikin su su tafi ranar da take sha'awa tana iya shiga ta zauna Rana da ba ta sha'awa ta yi ta masu aikin ta su yi mata to masu saurare a nan za mu dakata